jiya aka fafata a gasar cin kofin europa na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasannin rukuni zagaye na shida ga kaɗan daga cikin sakamakon wasannin ƙungiyar ƙwallon kafa ta zuriya ta sha kashi a hannun manchester united da ci biyu da ɗaya inda manchester ta bi ta har gidanta bayanan kuwa bata ji da daɗi ba a hannun fanabati da fanabati ta ta ɗaya mai ban haushi a gidanta kafin ta samu nasara akan Olympiakos da ci biyu da babu yayin da an ta sha kashi a gidanta a hannun Athens. Alkuma kuwa ta lallasa Zainab ne da ci uku da biyu yayin da Mens ta samu nasara akan Kabala da ci biyu da babu. Maccabi kuwa ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Dundalk ne yayin da astra suka tashi canjaras babu ci tsakaninsu da Roma. Sai zan ta samu nasara akan Australian wind da ci uku da babu. rapid win wasan tashi ɗaya da ɗaya kunnen doki tsakaninsu da atlantico bilbao a bangaren la liga na kasar spain kuwa na shekara 2016 zuwa 2017 ana mako na sha biyar a yau za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta malaga da granada da misalin karfe tara saura kwata agogon nigeria Nijar, Kamaru da kasar Chad. Gobe Asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Osasuna ne za su karɓi bakuncin Barcelona. Real Sociedad za su fafata da Valencia yayin da Las Palmas za su karɓi bakuncin leganes real madrid kuwa za ta karɓi bakuncin deportivo la corona ne za a fafata wasan ne a lokuta daban-daban agogon najeriya nijar da kamaru haka a can ƙasar ingila a gobe asabar ɗin goma ga watan sha biyu na shekara dubu biyu da sha shida za a kece raini bangaren premier league na shekara dubu biyu da sha shida zuwa dubu biyu da sha bakwai shi ma mako na sha biyar kungiyar kwallon kafa ta watford za ta karbi baguncin everton yayin da swan city za su fafata da sunderland arsenal kuwa za su karbi baguncin stoke city na hull city za su marabi crystal palace yayin da bolonia za su fafata da asc bournemouth leicester city kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta manchester city za a fafata wasannin ne misalin karfe takwas saura kwata agogon najeriya nijar da kamar da ta lafiya.